Jalba ba a mai haihuwa ni an mun haihuwa na yi aure har na haihu kai hatta kai ga wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana kwance shi ibnu sayyad yana kwance a lambu yana bacci manzo Allah sai ya rika san zuwa wajen shi yana san kafin ya zo mamarsa sai ta ga manzo Allah sai ta tada shi ta ji kai ka tashi da annabar Allah yana fartawa sai manzo Allah ya ce kash da ta bashi yau da asirin sa ya tono sai da shi ba manzo Allah ana tambayar sa dujan ne yana cewa Allahu alam kuma Allah bai saukan masa da wahayi ba ya bashi shi da sahabbai su ishahadin kansu tukuna da wannan ne malamai suke cewa shi kanshi ibnu sayyad Allah ya kawo shi dan kada mu ɗara sahabbai haɗuwa da jarabawa yadda mutane za su haɗu da jarabawa dujan su sami daraja in sun ci jarabawa to sahabbai ma ya kamata su haɗu da wani da ɗan duje ne haka ɗan ƙarami ƙarami wanda ya kusa wancan a ƙarshe wata ran manzo Allah ya zo ya tare shi muƙabala sai manzo Allah yana zuwa yin sai haka sai ce me a cikin nan sai ce hayaki sai manzo Allah ya ce kaji kunya na ƙin Allah iksa aduwallah lan tujawiza qadaraka baka isa ka wuce inda aka tsai da kai ba sai ce to zo me nake ganin can wanda ba mutumin da ke ganin sa ga can nesa ibn sayyad ya duba sai ya ce kamar wani ruwa-ruwa da tsibiri-tsibiri kamar ana wani fadanci a wurin ana fadanci a wurin maza Allah ya dariya ya ce maƙin Allah ba ka wuce iyakarka to wannan ne abinda malaman suka ba hujja da shi suka ce fadashin shi ne kuma wajen inda ya kalla din yankin da daga madina in ka kallai ka kalli yankin wajen su america din ne da sauransu wajen inda babu da triangle yake kuma suka ce manzo Allah tabbatar da shedan ce da iblis da wurin to da abin da ya samu kawo wannan daga inda na ce maku idan ba ko a bamu da triangle jirgin annabi ne ya tsinci kansa tun da dai yana tafiya ne da kulawar Allah to zai wuce lafiya lau samin amin subhanahu wa ta'ala haka yake tseratar da mutane na gari shi yasa ya ce jaza'an liman kana ne kufir sakamako ne da wanda aka kafirce masa waɗanda aka ƙiyarda da su waɗanda aka yi masu wulaƙanci wato annabi nuhu da aka kafirce masa aka ƙiyarda da shi to wannan sakamako ne allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na gata a gansu su kaɗai an tserar da su su kaɗai allah ya yi masu yadda za su sha tun da an kafirce masu na'am ولقد تركنا آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية wannan kissa ta annabi nuh ga ta nan mun ban maku ita ku ta karantawa ba a goge ta ba ku ta karanta ta kuna ganin aya kissa annabi nuh da mutanensa da yadda aka halaka mutanen mun batta ta zama aya ga waɗanda suka zo daga baya a wata fassarar ta malamai walakar tarakna ha aya hakika jirgin annabi nuhu mun bashi ya zama aya ba shi kansa ba a jinsinsa irinsa wato jirgin ruwa aya ne abinda Allah ta'ala yake nufi ke da fassara ta biyu kuma duka fassarar za ta hau tarakna ha dama lafazin akan faɗe shi da abubuwa da yawa gairin aƙil waɗanda ba su da hankali ƙissa aya ce jirgin ruwan aya ne Allah ya ce mun bar aya dama aya Allah in za ta ɗauki ma'ana biyu ko ma fiye to babu cin karo idan duka ma'anonin an fassara a kansu idan kuma ɗaya ma'anar ta rinjaye ɗaya to sai a rinjayar da wadda ta rinjaya in ko za ta haɗu duka to haɗa su ake yi duka da haka duka aya ce izina ce ga bayan allah allah ta'ala ya sanya jirgi na ruwa aya ce ka duba irin halittun da ke cikin ƙasa wasu manyan kada su kaɗai inda ba kiyayewa ta Allah ba kada ɗaya ya isa ya gama da duk jirgin ruwa wanda ya ƙoƙarin dole sai ya yi tafiya a cikin ruwa sai da haka jirgin ruwa aya ce kuma Allah su wa ta'ala ne yake ba shi ikon tafiya a cikin ruwa shi ya sa har sunaye yana da su da yawa har a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan aya wadda ba kola ke kula da waɗannan ayoyin ba sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su imani ya sanya suna cikin masu jin wa'azi da kuma amfani da shi ولقد تركناها آية فهل من مدكر haka ne ko akwai masu ɗaukan wa'azi akwai masu jin wa'azi ko akwai masu wa'astuwa da wa'azi tambaya ce allah ya danya ba da shauƙi na kula da ita wannan kissa ɗin da kula da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a wajen zaman sa'aya ɗin da ya ce aya ne wanda idan mutane suka kula da shi to za su kiyaye kansu su gane Allah na iya halaka kowa idan ya fanɗare wa Allah su kiyaye su ma kada su yi aiki irin na annabi Nuhu domin kada fitina ta shafe su su gara su annabi ne allah ta'ala ya faɗi cewa ya ɗauki duk wanda ya imani wa man aman to amma kai allah na iya halaka ka da azabar da za ta haɗa haɗa wani wanda ya imanin bisa ƙa'ida allah da yake cewa wata fitinatan Waccen kurfin zai zama da shi don kusan lallai na baramu Allah Ta'ala ya ce ku kiyayi fitular da ba waɗanda suka yi zalunci kaɗai take samu ba, kuma ku sani Allah Ta'ala mai tsananin in ne Allah ka kiyaye mu. na'am ci gaba da inda muke Allah ya ce ku duba ku gani ya azaba ta take kasancewa ya gargaɗi na yake kasancewa me ya kai girman azabata? me ya kai girman gargaɗi na Allah ta'ala yana wannan tambaya ne don tabbatarwa Bana ba abin da ya kai girman azabar Allah ba abin da ya kai gargaɗi da jan kunne kamar azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana tabbatar mana da azabarsa da gargaɗinsa yana riskan waɗanda suka ƙi imani da shi kuma Allah ta'ala ya fushi da su don haka irin wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya na saukar da azaba akan wanda ya saba wa umarninsa azabar da ta saukan wa mutanen annabi Nuh azaba ce wadda abin kula abin ɗaukar izina mai ba da tsoro da aka ajiye ta allah ya gaya mana ita ta yi shekaru ba ɗudu amma allah ta'ala ya ba mu labarinta ba kowa ke kula da ita ba sai wanda ya yadda da gaskiyar magana allah kuma duk wanda ke kula da ita za ka ga yana taka tsantsan a rayuwarsa ta duniya yana yi yana tunawa kada Allah ya masa irin wannan halakawar na'am ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر تبس الله يتي القرآن من ساش أبو من سوكيني saboda a yi wa'azi da shi saboda a rika tunaninsa da sauri saboda a rika ambatan Allah da shi fa hal min muddakir ko akwai mai ɗaukar wa'azin akwai mai jin wa'azin da Allah ke yi kun ga dai Allah ya sauƙaƙe alƙur'ani littafin Allah Allah ya sauƙaƙe shi sauƙaƙe wannan ba ga manzan Allah kaɗai ba ba ga mala'ika jibrilu kaɗai ba ba ga mutanen baya kaɗai ba har mu yanzu mu duba yadda yara ke hadda alƙur'ani kamar wasa sai ka ga yaron ka in ya zo gidan ma kamar bacci yake ta yi in ya taso daga makaranta ana da ana sai ka ji an ce ai suwa da sana hadda kuma wallahi in ka bincika sai ka ji da gaske ne akwai hadda tun a da ana cewa ya za a yi hadda ba da allo ba allo wannan na rubuta tawada yanzu an sallama an yadda kila ana nan ma ba da allon ya hadda ba ko da shi gani gara ni na fara da allo to ajin mu daya a na wuce ka ni ni na wuce ka da allo alhamma sannan daga baya aka koma can kaga sauwaƙewa ta Allah in kana neman ka ga inda kwakwalwar yara take saurin kacin ka sa su hadda alƙur'ani wallahi abin yana ba mu mamaki akwai wani yaro na da haddace alƙur'ani har tsoron hadda shi na riƙa ji wallahi tsoron nike in ce zo mu dan gwada ko mu musaffa kawai na kyale shi je ta yi Allah sa albarka to haka yara suke ka je ka duba ka gani wasu 'ya'yan masu kuɗin a abuja iyayensu ba su so su yi hadda amma makaranta islamiyya da ke unguwa hadda take yi haka nan ba su so ba su so su suna ganin yaran za su lalace kasa akwai masu ganin in ka zama malam ka wai talauci za ka yi akwai mutumin da ya maru wani malami a abuja saboda ya ji yaron yana kiran sallah ɗan shi ya zo kwalfata ma malamin mali ya ce kai ɓata min yaro za ka yi ladan ɗin zai koma ya ce ni yara na, ban kira ka na biya ka ba don ka koya masu wani abu in ba larabci ba ko ƙur'ani suna da na sallah ko ko ƙur'ani kai koya ba suna da na sallah alhali an bibiya ko shi bai da na sallah ko ba haka ba ya ce larabcin ma da na nemo ka ka koya masu saboda ina so su je egypt su koyi su yi karatun medicine da pharmacy su kuma egypt kasar larabawa ne kasu je ba su jin larabci